gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim alima kashi na 43 inna inda ni kike tsanar alima baki kyauta min ba ni zan fi son ki mun bikon alima fiye da ki mun sabon aure au haka ka ce. to ka zo ka yi abinka don ni ba 'yar aikenka ba ce saboda ina gaya mata gaskiya ta tattara ma ta bar min gidan ta koma gaban uwarta lamarin alima aini 'yar kallo ce kawai kai kuma tunda bayan ta kake bi kamar abulkare to na daina sa baki a cikin sha'aninku ya jima yana bata baki kanta yafe wa alima bacin ran da ta sa mata in a kan shi ne da yake shi din dan gaban goshi ne bai jima yana lallashi ba ta ce ta yafe wa alima amma ita ba za ta je masa biko ba ya zo ya yi abinsa da kansa a cikin sati uku shirye-shiryen tafiyar su abulkar ta kammala ranar asabar suka yi sallama da kowa malam razi ya cika su da nasiha akan tsoron allah a duk inda suke tsaye da sallah da kula da zumunci a nan fa aka fara kokarin raba nurar da abu trap don nurar kuka ta sa cewar ba za ta rabu da shi ba da haka sa'ida ta roƙi gumsu da ta ba su ita da alkawarin za ta rika zuwa da ita duk lokacin da za su zo ganin gida ranar lahadi jirgin su ya daga daga niamey zuwa birnin massachusetts din usa abulkar ya tarar da abubuwa da dama sun sauya masa a us don shekara takwas ba kwana takwas ba ce da haka ya dan samu matsaloli kafin suka iya ɗaukar sabuwar rayuwa a boston shi da iyalinsa a bangaren alima mako da ta so ta samu nutsuwa a wannan daren sai ta kasa ga ɗan cikinta sai faman juyi yake cikin ƙoshin lafiya abubuwa da yawa take tunowa a wannan lokacin tun zuwan ta boston haɗuwarta da abulkair soyayya da ya wanzar da rayuwarsa yana nuna mata aurensu da rayuwarsa a las vegas har zuwa samun cikinta wannan kadara hatsarin da ta zo ta raba su wahalar da ta sha da zuciyarta kafin ta yarda cewar da gaske ya mutu sai dai fada matan a lokacin jikinta yana bata cewar abulkar bai mutu ba dan dai an ƙi yarda da ita ne kawai kenan bacewa abulkar daga cikin rayuwarsu Allah ya samar da ita ne don ya kaddara aure tsakaninta da ma'azam wanda tun fil azal ke rubuci a lauhul mahfuz a tsawon rayuwarta da ma'azam ya kasance mai son kyautata mata mai tirsasa kansa yin abu ko da baya so dan dai kawai ya faranta mata mai kiyaye duk wani abu da zai kawo saɓani a tsakaninsu mai kyautata mata ta kowane fanni ko da shi zai cutu ko da babu soyayya a tsakaninsu sun gina auren nasu ne akan kyakkyawan manufa ta ƙaunar 'yan uwantaka da biyayya ga iyayensu za ta so wannan kyakkyawan aure ya ci gaba da gudana wanda farin cikin iyaye da albarkarsa shine jigonsa ko ma'azan baya son ta so na soyayya dofa ya riƙe ta tamo da soyayyar ko da bai san cewa ita ce ba a kan radin kanta kuma a yau da ta laliba kowane saƙo na zuciyarta sai ta tara cewa tana son ma'azam wani irin so ba ɗan kaɗan ba mai azabtar da ruhi zuciyarta ta daɗe da nannaɗe waccan soyayyar ta farko ta adana inda ba a taɓa tunanin dawo da ita ba wato soyayya abulkar yayin da soyayyar ma'azam ta zo ta yi yabanya ta lullube ta farkon ta kashe mata karsashi gaba ɗaya a lokacin da ta tsinci kanta a matsayin matar ma'azam 'ya'yan da ke tsakani sun mata ado sun ƙawata ta ta zama koriya shar auren da abulkar ya zo da labarin kuma ya yi sai ya ƙarasa lullube ɗan sauran burbushinta ya bar masa matsayinsa na ainihi wato ɗan uwa na jini mai yawan alkhairi da kyautata ga kannansa ta daɗe tana tunanin nan kafin ta ɗauko wayarta ta duba agogo ta kinta ta lokacin da na us ta ga cewa lokacin kwanciyar ma'azam ne a can sai ta sami yatsunta da son rubuta ma'azam gajeren saƙo a karo na biyu duk da tabbacin da take da shi ciwar ba zai dawo mata da amsa ba ina fatan ka sha magungunanka kuma yaranka suna lafiya ka yi bacci lafiya daga wadda ta damu da kai sosai Sakon ya je wa ma'azam daidai lokacin da ta yi tsammanin zuwansa. Yana zaune a gefen gadonsa cikin fararen panjamas riƙe da kofin tiɗinsa a hannunsa, wanda ya saba sha kafin ya kwanta bacci. Wayar ta ɗanyi hasken da ya ɗauki hankalinsa mai nuna alamar shigowar sako kasancewar ya sa ta a silent. Ya ɗauka ya duba, a fili ya ce number Canada again? Mamaki bai gama kashe shi ba, sai da ya karanta sakon Kowane ne mai masa wannan text ɗin da yake tsammanin ɓatan hanya ne, hakika ya masa kyakkyawan sani. tunda har ya san yana shan magani kamar yadda ta yi tsammani bai maida mata amsa ba ba shi kuma da niyyar hakan rai dai baya rabuwa da rabo sai dai idan ya ƙare a zuwa ganin likita da ma'azami na wannan watan dr nebras ya gigice sosai kuma ya kasance cikin tsananin farin ciki da sakamakon da test ɗin shi ya nuna dan sai da ya tes ɗin ya sake har ba adadi amma a ƙarshe dai sakamako ɗaya yake bashi bai yarda da kansa ba da haka ya tattaro dukkanin likitocin da ke duba ma'azam a shekarun baya da na yanzu ciki har da ɗan uwansa Dr. Abulkair Razi daga General Hospital of Massachusetts wanda a baya ya daɗe yana kula da shi haka a dawowarsa Boston yana ta bibiyar ci gaban lafiyar ma'azam ɗin da canje-canjenta daga wajen Dr. Nebras haka idan ya samu sararin aiki yana tare da ma'azam ɗin a Las Vegas tun dawowarsa US Dr. Nebras ya haɗa su su duka suka tattauna akan sakamakon gwajinsa ya ce kuma kowa ya nasa don a tabbatar da abin da ya samu sai dai a ƙarshe dukkansa sakamako ɗaya suka samu ina taya kamar na injiniya ma'azam ishak razi a yau duk wani bincike namu ya nuna baka tare da wannan larura ta matsananciyar sha'awa haka baka tare da wannan ciwo na yawan fushi a binciken mu mun gano cewa sun daɗe da barin jikinka ka jure ka kiyaye shan magani bisa ka'ida ka bi shawarwarin likitoci yadda ya kamata tare da bin duk wata doka da likitoci ke shimfiɗa maka duk wani gwaji namu yanzu ya nuna ka samu lafiya ka gode wa Allah domin cikin kashi ɗari ka kaso goma cikin ɗari ke samun wannan sa'ar ta samun waraka gaba ɗaya daga yau ka daina shan kowane magani kuma komai na rayuwarka zai koma daidai dr abulkar ke masa wannan bayani a asibitin manhattan psychiatric center wanda ke babban birnin new york inda likitoci guda goma ciki har da dan uwan nasa shakiki abulkar suka haɗu don gudanar da wannan gwaje-gwaje a gare shi kuma dukkansu su goman nan sun yi aikin wucin gadi a manhattan psychiatric center ma'azami sauki ajiyar zuciya yana kallon su ɗaya bayan ɗaya amma ya kasa yarda da abin da suke faɗa masa al'amarin ya fi masa kama da mafarkin ido biyu ya sauke idanunsa akan dan uwan nasa yana kare masa kallo da manyan fararen idanunsa can a ƙarƙashin zuciyarsa kuma mamaki al'ajabi da farin ciki ne zalla ya ce ka tabbata shin dama ana samun waraka ta dindindin daga wannan larura abulkar ya murmushi haka sauran likitocin baki ɗayansu eh ana samu yana kaiwa shekaru goma kafin a samu daidaituwarsa shan magani kuma zai bada ingantacciyar lafiya kamar yadda ka samu idan an tsaya an bi shi kai da fata yadda ya kamata kamar yadda kai sa'ar samu amma masu sa'a ne sosai suke tsallakewa injiniya razi gaskiya kai mai sa'a ne a cikin masu sa'a dukan godiya ta tabbata ga ubangiji su subhanahu wata'ala ubangijin mai da kasai dama in har da rai ai da rabo don haka ka karfafa imaninka ka amince babu abin da ya gagara Allah ka yadda ba mafarki ba ne. rai baya rabuwa da rabo sai dai idan ya kare a daren ba a kwana ba duk wani da yake cikin zuri'ar malam ibrahim sarhamu razi sai da ya samu labarin samun lafiyar ma'azam waɗanda ba su san yana da wata rashin lafiya ba ma a yau sun sani kowa sai kiran wayarsa yake yana yi masa barka haka ya kwana ya wuni karɓar kiran yan uwa da iyayensa abu ɗaya ya tsaya masa a rai wai duk wannan farin cikin shi kaɗai yake shansa a cikin gidansa babu alimar da zai runguma su raba shi tare alimar da tafi kowa cin wuya ciwon yan biyu kam sun sha gata yau don komai sabo ya sake musu madarrika ya mai renon yan biyu harrison da jacob sun sami kyautar kuɗi na ban mamaki kuma a daren ranar ya kira malam ya ce a ware mutum goma sha biyar maza da mata su tafi umara don nuna godiyarsa ga ubangiji zai aiko komai ta hannun kawu idris shi ma dan ba zai iya barin yara ba ne a hannun masu aiki da sun tafi tare amma insha allah tun da hajji ya matso zai bari ya je hajji din shi da kawu mansur malam ya ce shi zaman gorancin baya damun ka har yanzu ya yi yar dariya ya ce malam inda muke nan akwai harkoki birjik lokaci baya isan mutum ma ya gama harkokin gabansa bale ya yi tunanin mace malam ya kai ya ce ko za ka yi bayani tunda yanzu lafiya ta samu ni ɗan ta ɗaurin aure ne idan da mataki sai abu hagu kun ƙi allah ya so ba yadda za ku yi da shi ‘ya'ya yanzu kuka fara su ka yi min alfarma kafin allah ya ɗaure na ka ce ka mai da alama ka kira mahaifinta da ita kanta a daren nan ka faɗa musu ka da ta ɗakinta ko don ka nuna godiyarka ga allah ba na son wata tashin tashina tunda ubangiji ya warware komai da kansa yana jin yadda muryar dattijan ta yi ƙasa sosai kafin ma'azam ya ce komai malam razi ya ce wannan shine babban burina a yanzu kafin allah ya ɗaure na ku koma ku raini 'ya'yanku a gabanku ku yi haƙuri da juna ku yi wa juna uzuri ba na son kowace tashin tashina ma'azam kamai da alima ma'azam ya limshe idanunsa tsiga jikinsa na tashi wani dunkulallen abu ya tsaya masa a zuciya ya ce malam ban guji alima ba ita ta ƙi ni akan hujjojinta marasa madafa don haka ni ba zan maida ta ba sai da amincewarta idan kuma ba ta ra'ayin koman fa don allah kada ku tursasa ta malam yin ajiyar zuciya ce har yanzu lokaci bai yi da za ku zauna ku yi sulhu a tsakaninku ba na zuba muku ido ne saboda na ɗauka kun baiwa juna sarari ne har zukatan ku su sanyi daga rudanin abin da ya faru ba na son zancen auren nan da kakarka take sanyi maka kuma na gaya mata ta janye idan kuma ta ki za ta sha kunya don daga kai har alima sai kun ba ta kunya na sani kuna juna ku. Ƙadara ce ta raba ku ba yin kowannen ku bane kuma ƙadara da ta sake haɗa ku ta inda ba ku yi tsammani ba wannan bai ishe ku yarda da mutum baya tsara wa kansa rayuwa ba komai da ya faru da ku da abulkair haka ubangiji ya tsara shi ya kuma ƙaddara ya kasance shi ya karɓi ƙadararsa ya kuma rungume ta da hannu biyu amma ku kun tsaya kuna ta wahalar da kanku idan ka san har yanzu kana son matarka ka zo ku yi sulhu tun lokaci bai kure muku ba da maganganun malam ya kwana ya tashi a ransa da gaske abulkar yake ya shafa babin alima daga rayuwarsa ya haramta a kansa ita a cewarsa kamar yadda basma da kalisa suka haramta a gare shi a rayuwar da yake yi yanzu kaɗai ya gama gane hakan ko shi da alima ba su sulhunta ba abulkar ba zai sake zama da alima a matsayin matarsa ba sai dai ta yi wani auren idan alima ta ce ba za ta dawo gidansa ba ba zai tursasa ta ba amma shi kuma ya tabbata karshen farin cikin rayuwarsa ya zo lafiyar nan da ya samu zai so ya kasance ita kaɗai za ta more ta kamar yadda ya kasance ita kadai ta sha wahalar ta a yanzu aka biya da wata soyayya da zai raba da wata 'ya mace bayan uwar basma dokinsa da soyayyarsa ga abin da za ta haifa na kara hauhawa yana ƙara jin zuciyarsa zuwa gare ta cikin su basma tare suka yi wahalar su yana roƙon Allah ko da bai yi wahalar renan cikin ba ya sa a haife shi akan tafin hannunsa a wayewar garin ranar bayan ya yi shirin zuwa ofis kawo mansur ne mutum na farko da ya kira cikin jin nauyin juna suka gaisa kamar yadda mu'amalarsa ta koma ta jin nauyin juna yanzu tun rabuwar aurensa da alima ankul din na ganin cewar ya gaza wajen samarwa ma'azam farin ciki a wancan karan tunda alkali ya hanesa shiga lamarin ma'azam da alima a shawarance bayan yanke hukuncin kasancewar alkalin abokinsa ne yayin da ma'azam ke ganin cewar ya yi wa ankul din nasa batulci tunda har ya iya furta saki ga esa sakin da kowa ya san ba da sa ransa ya yi shi ba ya yi ne bisa umarninta amma duk da haka ma'azam yana kallon kansa a mai laifi wajen kawo mansur amma yau ma'azam din ya zo da al'amarin da ya faranta masa rai Ankul ina son magana da maman Basma. Na yi waya Nijar an ce tana nan gida. Dr. Mansur ya hamdala ga Allah a cikin zuciyarsa. Ya tsarkake shi ya masa tasbihi. Kafin ya ce e wallahi ta baro ni mai da jimawa. Amma a halin yanzu Alima ba ta kasar nan. Wuta ta ɗauke wa mu'azzam na mintuna da dama. Har sai da dadi Mansur ya tsammanin ya kashe wayarsa. Amma da ya kira sunansa sai ya ji ya amsa. Da murya da ta baiwa Dr. Mansur ɗin tausayi kamar ba mu'azzam ɗinsa ba. Ya ce wani irin ba ta kasar alhalin ba ta gama idda ba. ina suka bata ta tafi da tsohon ciki yau kawo mansur ya masa laifin da baya jin zai iya tankwara bacin ransa don haka yin shiru shi ya fi masa alkhairi ta bi kawunta ne da matarsa ontario dadi mansur ya faɗa cikin wata 'yar ƙaƙanuwar muryar lallashi don ya tabbata ran ma'azam ɗin ya ɓaci shi ma ya san ya yi ganganci na barin alima tafiya tun bata gama idda ba don ya san ko ba daɗe ko ba jima ma'azam zai nemi koman matarsa sun baiwa juna hutu ne kawai ga ilam daga cewa sati biyu ta hana alima dawowa wai sai ta haihu cikin da shi bai ma san da zamansa ba da bai bari an yi tafiyar ba daga bisani dr mansur ya ce kana ji na ko ni ma halin zaka min ma'azami ya dan yi murmushi ya san dr mansur baya halin sa shi ma kuma ai ya dade da bari alima bata bar ko ɗaya ba do ta bi su ta kakkabe su yanzu ma laifi ya masa dole kuma koyaya ne ya nuna masa bai ji daɗi ba dan gaba kar a kuma a ɗauki matarsa da cikin da bai taɓa gani ba a kai ta wata ƙasa ba da izininsa ba idan bai masa shiru ba me zai masa don duk abin da zai fito daga bakinsa a wannan lokacin ba mai daɗin ji ba ne dadi ku yi min alfarma zan mai da alima ɗakinta idan ta amince a zuciyar dr mansur razi hamdala ya saki tare da zubowar hawaye daga cikin idanunsa a fili kuma sai ya ce wannan ai tsakanin ku ne mun yi alkawarin wannan karan ba za mu shiga tsakani ba don ku samu amincin zuciyoyinku ba namu ba ga lambar ta nan zan turo maka yanzu ma'azami ce a turo mu ta ankul din nata ma don ina ga zan bi bayanta ne idan ta amince mu koma las vegas daga can muna neman albarkaku farin ciki ya cika zuciyar da ta mansur ya ce allah ya tabbatar da dukkanin alkhairinsa a tsakaninku sunan kawun nata dr siraj kashim likita ne a birnin ontario zan gaya masa zuwan naka kuma zai taimaka maka akan visa allah ya jiyar da mu alkhairi da haka suka yi sallama sai da ya dawo aiki da yamma ya ɗauko su basma daga islamiyya ya wanka ya haɗa su da tv game ta koyon karatun harshen larabci sannan ya samu nutsuwar kiran da ta kashim sun daɗe suna magana daga baya kura lambar alima da dadi ya turo masa idanu kamar ya san lambar kamar ya sha ganinta a cikin wayarsa nambar kanada da sauri ya sa ta a wayarsa sannan ya koma binciko sakonninsa a ya da abin da yake zargi koma ya sake karanta sakonnin kamar a lokacin suke shigowa a fili ya ce alima a bangaren alima ko bata san wainar da ma'azam ke toyawa ba a daren yau ma ta yi marmarin sake tura masa sako don turawa tana sa ta ɗan ji sauƙi a cikin zuciyarta sauki daga azabar soyayyarsa da ke hankoro a zuciyarta fiye da koyaushe a ɗan tsukin nan takan ji kamar tana kusa da shi ne idan ta tura kuma babu ruwanta da ya amsa mafi muhimmanci shine ta san bai san wanda ke turowa ba shi yasa take tura da ƙwarin gwiwarta kowa ya yi bacci a gidan sai ita ce kaɗai ido biyu ta janyo wayata daga caji ta kwanta da gingine da waya akan kirjinta ta rubuta masa gajeren sako ta tura ina fatan ka sha maganinka ina maka fatan alkhairi tana ƙoƙarin kashe wayar don ta kwanta sai kawai ta ji sako ya shigo ga mamakinta sai ta gama azam ne ina jiran ki ki zo ki bani na shiga uku ta ambata a fili tana dafe kirjinta da ya buga mata cikin wani irin jin daɗi kafin ta farfado daga shauƙin da ta faɗa wani saƙon ya sake shigowa na gode da kike kewata don ban yi tsammanin zaki ba da gudu ta tura kanta a cikin filo kamar ma'azam ɗin na gabanta ya gama gane ni Oh ni dura waya ta a cikin filo tana mai roƙon Allah ya sa ƙasa ta tsage ta shige wannan wani irin baya da kai ne ta yi daga ita har shi babu wanda ya rintsa a yau sai wani irin abu suke ji yana musu yawo yana neman fasa zuciyoyinsu ya kira ta ya fi so goma amma ta kasa ɗaga saboda kunya da ta rufe ta da ya ƙara kira ne da ƙyar ta ɗauka cikin ya jin kunya hajiya zuciya ta ƙwace wa ma'azam ya ce na gode da kika ɗaga magana ɗaya nake so in yi ki yi min izini in mai da ke ɗakin ki alima saboda alkawari ne ne ba zan tursa Saki ba idan ba haka ba yau ba zan iya bacci ba na rantse miki da Allah jiya ko na minti biyu ban iya rantsawa ba ba abin da ya zo zuciyarta a lokacin sai auren hutawashin da inna kasi ta ce za ta masa ba ta da tabbacin an yi auren ko ba a ba Idan ta fuskanci shi kadai suke so ita ba sa santa yanzu kuma gata a cikin masu santa da tarairayarta amma zai zo ya raba su wani abu ya zo ya tokare mata a kahon zuci sai kawai ta saka masa wani sassanyen kuka tana kashe wayar ma'azami limshi idanunsa ya rungume wayar a kirjinsa baccin da babu wanda ya a cikinsu kenan washe gari anti ilham sai ganin alima ta da ido a kumbure da ta tambaye ta ko ciwon ido take sai ta ce mata rashin bacci ne anti ilham ta kara tambaya ta da me hana ki bacci sai ta girgiza kai tana faɗin babu komai ta ki hankalin anti ilham duk ya tashi ta kira musab ta ce kai ta asibiti amma ta ce ba za ta je ba za ta koma baccin ne yanzu don haka dole ta kyale ta a cikin wannan satin ma'azame ta shirye-shiryen bizarsa ta zuwa kasar kanada da taimakon kawun alima da kyar ya samu ofis suka ba shi hutu na kwanaki uku kacal bayan ya samu bizar a hannun madam rikayya ya bar su basma ranar juma'a ya daga zuwa birnin ontario na kasar kanada a bangaren alima ko tunda da ta waye gari yau take jin ta sukuku komai baya mata daɗi da anti ilam za ta fita wurin aiki sai ta bar mata sallahun abin da za ta dafa musu wanka ta fara yi ko ta samu karfin jikinta sannan ta shiga kicin don gudanar da umarnin matar kawun nata karfe sha biyu na rana tana kokarin barin kicin din wayarta ta yi kara hankul siraj ne ta amsa shi daidai tana isa kofar ta ya tambaye ta me suka dafa bayan ta gaya mishi ya ce to yana so a ƙara ɗora wani abu na musamman domin suna da baƙi na musamman ya ƙarasa da faɗin kuma na turo ilham ma ta zo ta taimaka miki cikin ladabi ta amsa ba tare da tambayar su waye baƙin nasu ba ta aje wayar daidai lokacin da ta ji isowar motar antin da sauri ta shigo gidan tana kwala alima kira a kicin suka haɗu sura kaɗan su karo anti ilam ta kamo hannunta suka fito daga kicin ɗin suka nufi ɗakinta ta buɗe wa drop ɗinta ta fito da wani sabon les ruwan ƙasa da alama ma bata taɓa amfani da shi ba ɗinkin fitar gown ne da ɗan kwali da damƙa alima tana faɗin je ki saka yanzu nan sannan ta fiddo kayan makeup ta ce ta zo ta zauna a gefen gadon ta kwalliya za ta mata mamaki kamar ya kashe alima ta ce biki za mu je ne anti da ya murmushi ta ce mata ba inda za mu je baƙi za mu yi kankace me wannan ilam ta cancada a alima cikakkiyar kwalliya mai sanyi tana gama kiran ankule yana shigowa wayarta ya ce abincin fa ta ce kwalliya ne mata tukunna yanzu zan je na duba kicin din kar ka damu komai zai tafi daidai ta ɗebi turarurruka designers guda uku ta hau fesa a alima sai aliman ta riƙe mata hannaye a tare suka zauna a gefen gado alima cike da mamaki anti ilam ta ce bakin nan fanaki ne alima dan allah ki nutsu kar ki ba da kai da wuri tun da har muka samu ya zo da kafafunsa to sai yadda muka yi da shi amma ban ce ki tada abin da ya wuce ba kawai ki ja ajinki ki manta da komai dan Allah duk abin da kike so a gane kowa ya gane iyayenki babu wanda ya baki laifi sun baki dama ne har ki huce amma tun da auren Allah bai karu kwanansa ba babu yadda zaki haƙuri ne naki da runguman mijinki da 'ya'yanki ko biki faɗa ba na san kina so ki koma gidan mijinki kawai ci kawai kike yi to ga dama Allah ya bamu ya kawo ma'azam har inda kike don haka ki kama kanki a raunanin alima ta ce anti ma'azam ne zai zo ya ma riga ya zo baban musa'ab ya tafi ɗauko shi a airport sun kusa isowa oyoyo baban abulkar da basma to lallai fa alima waraka ta zo maɗi da ku a kashi na gaba domin gobe ma da labari eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh, labarin duniya ba